Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Niya da kuma da lol dukkan su akan zangon FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Ladan Ibrahim Ayo eh, ga kuma kanun labaran. a jiya laraba sakataren harkokin waje amurka john kerry ya fi da sharuɗan da aka iya amfani da su wajen samar da zaman lafiya tsakanin kasashen isra'ila da falastinu gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugaba barack obama na shirin ƙaƙabawa ƙasar rasha takunkumi a matsayin martanin shishigi da kuma satan bayanan da aka yi zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasar amurka wanda aka yi a cikin watan da ya gabata rahotanni da ke fitowa daga ankara babban birnin ƙasar turkiya da ma ƙasar rasha sun ci yarjejeniyar tsaye da yaƙi na ɗaukacin ƙasar siriya baki ɗayansa To na labaran kenan. A cikin wannan shiri yau Alhamis 29 ga watan Disamban shekara ta 2016. Mu kuma sojoji za mu bakin namu kokarin duk da suke a tabbatar an yi maganin. Tun lokacin da aka naɗa yanar burashai a matsayin chief Amista da yake shi mutumin borno ne ba mu da shakka a kan cewa za a yi nasara. Birgediya Janaral Usman Sani kuka sheka da ambasada Baba Ahmed Jidda akan nasarar da sojojin Najeriya suka samu a dajin Sambisa. Muna da ƙarin bayani. Sai kuma rahoto akan taron da kungiyar makiyaya ta yi a birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Kamar kowace rana Alhamis kuma za mu gabatar da filin domin iyali. Masu assalamu alaikum. a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fidda sharuɗin da aka yi amfani da su wajen samar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin isra'ila da falastinu sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa kokarin da ake ganin an sami ake kokarin ganin an samu kahuwar ƙasashen biyu a matsayin wato maganin matsalar abu ne da ke fuskantar babban cikas a cikin jawabin da keri ya yi na tsawon sa'a guda a ma'aikatar na kasashen waje keri ya kare matakin da amurka ta ɗauka na kaurace wa jefa kuri'a a zauren majalisar ɗinkin duniya lokacin da taron kwamitin sulhu da ya la'anci isra'ila saboda ci gaba da ginawa yahudawa 'yan kaka gida a yankunan falistinawa dama dai kuri'ar da aka jefa a majalisar ɗinkin duniya an jefa ne da zumar kare manufar samar da wato ƙasashe biyu makwabtan juna in ji keri wanda ya fatali da sukar da ake wa amurka cewa wai ta tozarta babban 'yar gaban goshinta wato isra'ila kerry ya ce wannan matsaya da amurka ta dauka ita ce take na kanta yanzu wato ganin isra'ila ta ci gaba da zaman kasar yahuda mai bin ƙa'idojin demokradiyya sakatare kiri ya bayyana cewa kuri'ar da aka jefa ya yi daidai da manufofin amurka sai dai ba sai dai ba wani sabon kuduri da aka kara a cikin abubuwan shidda da keri ya taɓo a cikin jawabin nasa sai dai maimakon hakan a jawabin nasa ya jaddada mayar da hankali ne akan batutuwan da aka cima matsaya a kansu wato maganar samun kasashen biyu na isra'ila da falastinu wanda kuma ita ce manufar a akasarin gwamnatocin amurka da suka gabata gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugaba barack obama na shirin azawa a ƙasar rasha takunkumi a matsayin martanin satar bayanan da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa amurka da aka yi a cikin watan da ya gabata jaridar washington post ta ce ana ta tafka muhawara a fadar white house akan yadda za a gaggauta hukunta ƙasar rasha ta hanyar amfani da dokar cikakken ikon shugaban ƙasa wanda shugaba obama ya sanya ma hannu tun a shekarar da ta shige. Wannan dokar ta bai wa shugaba damar saka takunkumin tattalin arziki ga waɗanda aka samu da laifin kutse da ke wata ƙasar waje waɗanda jami'an tsaro ba za su iya kaiwa a gare su ba. Dokar musamman ta nemi a hukunta duk wanda zai yi barazana ga tsaron ƙasa da ma'aikatu ko kuma tattalin arzikin Amurka. Wannan dokar ha'ila yau ta ba da damar riƙe duk wasu ƙaddarorin mallakar mutanen da ke da ajiya a bankunan Amurka ko kuma wasu cibiyoyin kuɗi. Haka kuma dokar ta hana duk wani ba Amerika yin wata hulɗar kasuwanci da irin waɗannan mutanen da aka azawa wannan takunkuman. Sa'annan kuma gwamnati na iya hana masa takardar izinin shigowa Amurka. Sai dai kuma jaridar Washington Post ta ce ba za a yi amfani da wannan dokar kamar yadda take a rubuce a yanzu ba. domin ba batun kutsen yanar gizo a cikin laifuffukan da za a iya hukuntawa ga waɗanda ga wanda ake zargi da aikata laifin neman yin tasiri a zaben amurka jarida ta ce fadar ta white house tana ƙoƙarin neman hanyar amfani da wannan dokar a kan ƙasar rasha ko dai ta hanyar ayyana cewa tsarin zaben amurka na cikin muhimman ayyukan gwamnati ko kuma a yi wa dokar kwaskwarima da za ta sa barazanar tsaro a matsayin daga cikin laifuffuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotanni da ke fitowa daga ankara babban birnin kasar turkiyya sun ce turkiyya da kasar rasha sun cimma yarjejeniyar tsaye da yaƙi na daukacin dukkan kasar syria baki ɗayansa to sai dai kasar ta rasha ta ki ta ce uffan game da wannan batu haka kuma 'yan tawaye sun ce ba wata matsaya da aka cimma game da wannan batu a hukumance sai dai an ji ministan harkokin wajen turkiya melvud kavusoglu na cewa akwai yarjejeniyoyi biyu da aka shata dangane da wannan lamari na siriya ɗaya shine matsayin sulhun siyasa na biyu kuma shine wuta kuma dukkan matakan biyu ana iya aiwatar da su a kowane lokaci aka so yin hakan kamfanin dillancin labarai na kasar ta turkiya ya ruwato majiyar gwamnati suna cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na iya fara aiki da karfe goma agogon gmt ko kuma karfe goma sha biyun daren kasar na laraba duk da haka dimitri peskov mai magana da yawun shugaban kasar rasha vladimir putin sanin da yake tabbatar da cewa bangarorin biyu suna cikin tattaunawa a kodayaushe akan batun na siriya sai dai ya ƙi ce uffan game da batun dakatar da tsagaita wuta ya ce bai da wani cikakken bayanin da zai bayar a halin yanzu yanzu haka dai kasashen biyu sun kai wani matakin koli na tattaunawa tun a cikin makonnin da suka gabata kan batun dakatar da tsaye da yakin na kasashen biyu da suka yi aikin kula jejeniya da ta kai ga dakatar da faɗin da kuma kwashe 'yan gudun hijira daga yankin 'yan tawaye da ke garin Aleppo. Ko a cikin satin ta gabata sai da ministocin harkokin wajen kasashen na Turkiya, Iran da Rasha so gana a Moscow akan batun siriya labaran duniya kuka gama je. za mu buɗe taskar mu ta rahotanni da wannan rahoto da wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko mana daga abuja najeriya yanzu dai kusan mako ɗaya kenan da kwato dajin sambisa daga hannun mayakan boko haram rahotanni na tabbatar da cewa dakarun najeriya na ci gaba da yin sintiri a ko'ina cikin wannan daji na nemi karin bayani daga daraktan labarai a yarkutar sojojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka yanzu yan ta'adda na boko haram ba sa wurin wani sansani a cikin dajin sambisa wanda na ne na kakakkan amma general mun sa a baya akan karɓi wurare akan daga baya kuma sai a ji mayakan sun ƙara komawa wani shiri kuka yi a wannan karan waɗannan 'yan ta'adda ba su da sauran laka da wata a za su kai wani hari mu kuma sojoji za mu bashi namu kokarin da suke a tabbatar an yi maganin zababban gwamnan farar hula na farko a jihar Yobe sanata Bukar Abba Ibrahim da a zamanin mulkin sa yayi ta fama da rikicin 'yan Taliban ɗin Najeriya a arewacin jihar da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar waɗanda daga bisani suka zamanto 'yan Boko Haram ya ce kwato dajin Sambisa babban nasara ne ga Najeriya Najeriya. Wannan babban ci gaba ne aka samu a kan yakin da ake da Boko Haram. An dade ana magana zambiza a karshe an dauka an karba da kuma wannan zai kawo sauƙin abubuwan da ake da Boko Haram. Me karban dajin zambiza yake nufi ga sha'anin tsaro a arewa maso gabas? A wannan babban ci gaba aka samu. Domin kuwa zambiza ta san wani irin daji ne wanda ta tashi daga Bauchi, Ru Gombe, Ru Tabbatu na Borno har zuwa Kemaru. Mazan damaturu Alhaji Bello Arabi na kallon karɓo sa a matsayin kwanciyar hankali na musamman. Tun daga lokacin da Buhari ya kan wannan kujerar mulki, wallahi tallahi daga nan aka fara samun sautin wannan al'amari na Boko Haram har ya zuwa yau. To saboda haka a gaskiya yanzu kam hamdin arewa maso gabashin Najeriya ya kwanta. To ko yaya kusoshin jami'ar adawa ke kallon karɓo bisan? Hajiya Hauwa Ibrahim Gana na daga cikin shugabannin mata na jam'iyyar PDP. Wannan labari ne wanda za mu yi farin ciki da shi, inda in aka ji an karɓo bisa duka dai don north east da kuma ma duka ma mutum zai tsammanin cewa abin ya zo kai ai mu ma a karshe din an yi iyakacin bakin kokari abin ne Allah bai kawo karshe shi ba a wancan lokacin na nemi jin ra'ayin tsohon jakadan Najeriya kasar Burkina Faso ambasada Baba Ahmed Jidda tun lokacin da aka nada General Burashai a matsayin chief of da yake shi mutumin Borno ne ba mu da shakka akan cewa za a yi nasara amma kuma ba mu san cewa za a yi shi da gaggawa hakan nan ba Hassan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaki. kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a yan samari manyan soja Allah ya ji kan dan maraya to daga can jamhuriyar Nijar kuma wakilin sashen Hausa Haruna Maman Bako ya yi mana da rahoto akan fara taron bangaren birnin kwanni da kungiyar makiyaya da ake cewa Amfen ta yi. taron da ya samu halartar makiyaya na birane da ƙauyuka masu tarin yawa haka zalika da hukumomi na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro a lokacin da ya soma jawabi magatakardan gundumar birnin kwanni malam abdu mamedu ya yi bayani game da dalilan halartar su a wurin wannan taron na kungiyar amfen sun gayyace mu zo a matsayin mu na shaidu mu godiya ne muke yi ga duka ƙungiyoyi na makiyaya da manoma don shekarar bana ga aikin da sun kama muna har Allah ya gwada mana shekarar bana ta ƙare muka ƙare tsakanin manoma da makiyaya ba a samu ba wani hasumi wanda ya ka zub da shi ne to sai mu yi mu Allah godiya kuma mu musu godiya paske sun kama mana tukuru paske ba aikin da duk zamu in ba mu haɗa kai tare da su ba abin bai to saboda shine lokacin da wanga sabon prefe ya zo muka zo muka shawara da su muka ce to ya kamata mu je mu kewaya duka departement din ga muka je muka kewa muka yi ma mutane bayani ga abin da ya kamata a yi tsakanin manomi da makiyaya in barna ta samu ga turbar da ya kamata a bi ta sulhu in sulhu bai samu ba ga yadda kuma ya kamata a yi shi ko wakilin mai martaba sarkin kwanni cewa da malam ibrahim salifu dan galadima ya yi amfani da wannan damar ta taron domin yin kira ga makiyaya na amfen da su yi kakkau da dabbobi domin samun zaman lafiya a tsakanin su da manoma kiran da da zan kara ga makiyaya a kara kan hankuri kan kara kan zukata nesa inda duk mutum na da dabba kamar karamin yaro ne kowa san dabba ta da jan magana ku kun makiyaya ne kenan ku na an ka ba kiwon ƙananan yaran nan don dabba da karamin yaro ta su guda kenan wanda ka kiwon karamin yaro dole sai hankali ya kasance kullun shi ga irin karamin yaron nan tunda yanzu na sha jawo magana in ka bar shi da ka daga minti biyar kan ka dawo ya shiga inda baka so saboda haka nan da Allah da wanda aka za daji ƙananan yaro wajen kiwo kullun ku da gaba gare su ku da uwayen su a zan ba su gargadi mai kyau su daina shiga abin da bai wuce ka'ida in ma ya kaddar Allah ya sa an hawar haka nan ka a hau zukata ta kai ga sabani tsakanin mai kiwo da mai noma in abu ya faru a bi hukuma in kawai ne a ta gidan mai gari in ba shiryo ba sai a kwaso a toyin da sarki in ba ta shiryo gidan sarki ba in wanda ya kaso ta gidan juju ko manomin ne ko makiyayi hanya buɗe take sai ta shigar inda ya gaza haƙƙin shi zai hitowa a lokacin da ya ɗauki magana shugaban ƙungiyar ta amfen malam abdallah ya ce a nijar akwai kungiyoyi fa sai dai suna suka tara ko akwai asusun da yawa nan a cikin nijar amma yana so mutane su gane ka samu arete ko ka samu kungiya ba shi na kungiya ba aikin da take aiki ishi na a kungiya laye hukumomin ga yanzu sun san kungiyoyi wanda annan sun san masu aiki sun san wanda ba su aiki kenan abin da muke su dan ba dan kasan kasan president na kungiya kai ba wani abu na ci gaban da zai sa al'umma ta ji dadi za kai a a kai kullun kungiya na ka kasa ta saboda siyasa ko kasa ta saboda kabilanci ko kasa ta saboda neman kuɗi alhali projet-projet da ke zako wajen mu kudin mutane na tukuzasiyon na wannan da ba mu samu mu yi suna su kai su ci gaba da shi kenan vraiment wannan ma na kire sauran mutanen mu da ke adda ido su kara waya mutane wannan kai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mun gode haruna kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Haka ne ga Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke fatar iyali na lafiya. A cikin shekara guda da ta shige shirin domin iyali ya mai da hankali kan matsaloli da suka jibinci cin zarafin ƙananan yara da suka hada da auren dole, lalata da ƙananan yara, rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa sai kuma abin da ya ɗauki hankalin wannan shirin cikin sama da shekaru biyu da suka shige wato batun 'yan matan cibok Waiwaya aka ce maganin mantuwa ga kaɗan daga cikin abin da muka gabatar. tun ba bisa dabobin duniya. zakara koto yake salisu ne ma hatsin yake amma hatsin in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa kwanaki kaɗan bayan sanar da 'yan takarar shugaban ƙasa da kotun tsarin mulki ta yi a jamhuriyar niger masu kula da lamura sun lura cewa an samu koma baya a ɓangaren siyasar mata idan aka yi la'akari da shekaru biyar da suka shige inda aka samu macen da ta tsaya takarar shugaban kasa A cikin hirarsa da wakilin Haruna Mamman Bako, wata fitatta 'yan siyasa kuma 'yan majalisa a birnin Kwanne Hajiya Umma ta bayyana cewa wannan ba zai sa mata su yi kasa a gwiwa ba. Ai mata sai mu ce alhamdulillah ko babu 'yar takara ta shugaban kasa mace. tun da kasan Maryama ga mace ta yi ta zo ta gwada ta alhamdulillah mun gode tun da ta tunkaro amma da yake mu yanzu nan mata na afirka mahi yawan mu mata duka ƙarƙashin mazan suna suke kenan kaga mace ba ta iya tabar fartin mijinta dan mace ya wata ta aza ta kara ta shewa mata ƙuri'a akwai wuya banda shi ma duka ta kamaimai dai magana ba a bari mace ta yi ikon kasa tukuna ba mu kai can ba Mun kuma bi diddigin batun tura ƙananan yara mata karatun allo a jihar Niger daga jihohin Zamfara da Sokoto. Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabon Rija sai an ka kawo mu. Aka kawo ku nan? Mm. To yanzu kina karatu? Eh. Yanzu kin kai wace sura ke? Hizo na talatin da tara. Kamar yanzu su ne kake koyarwa a nan? Sun kai su goma sha ɗaya. na zanta da Laure Muhammad da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan 'yan mata Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka walla wannan duk ba zai faru ba. Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin mata suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari. ban gan dalilin da zai sa a ce an kwaso 'ya'ya mata an miƙa ma wai malami in malami ne malamin sunna wallahi la'azim ba zai yadda an shi 'ya'ya mata daga sakkwato ya kawo su jihar naija ba menene zai koya musu wace irin karatu ne manyan malamanmu da muke ɗaukan karatu a hannunsu sukan ce muna ma in 'ya mace na da hadda hizifi biyar ta iya girki ta iya gyaran ɗaki ta iya wasu shirye-shirye wanda zai ba ma izifi goma in an kwatanta ina ma wai ka ɗauɗiya kwata-kwata ka kai ma namiji da safen gari ya waye me zai koya mata wani batu kuma da ya ɗauki hankalin 'yan najeriya da ya janyo musayar miyau shine batun yarinyar nan ise iroro 'yan shekaru goma sha hudu da wani ya tafi da ita kano da nufin aurenta abin da ya ɗauki hankali a wannan batu shine kasancewar yarinyar shekarunta ba su kai da za ta iya yanke hukunci ba tare da amincewar iyayenta ba bayan mika wannan yarinya ga iyayenta mun yi hira da helen bako wata mai aiki a fannin kare hakkoki da kuma kula da zamantakewa al'umma a nan amurka inda ta yi tsokaci kan wannan batu a nan kasan idan an samu irin abu haka yarinya ba ta kai shekarun aure ba mutum wanda shekarun shi ya fi goma sha takwas ya ɗauki yarinya ba tare da izinin iyayen ba yana nuna cewa sata ne ya yi kuma akwai hukunci sosai ga wannan mutum bata kai shekarun da za ta yi tunani na kanta ba balle su ce ta shirya domin aure akwai abubuwa da yake faruwa da yawa a irin yara haka wanda an kama su an kai su an je an sa su dole cikin aure na farko mu ce wannan yarinya in ta zo ta yi ciki me ta sani game da lura da yaro na biyu an yanke ma yarinyar nan zarafi na ilimi nata na biyu kuma akwai abu da tura suna kira post-traumatic disorder kuma akwai juyayi da yake samun irin yara haka saboda haka wannan abu da ake ma 'yan mata yara kanana akwai babban damuwa to irin haka ta faru a jihar katsina da wata yarinya mai suna Habiba sai dai a wannan karan mahaifinta bai dace ba yanzu haka ya kai kara kotu kasancewa haƙarsa bata cimma ruwa ba bayan kai kara ofishin 'yan sanda yana neman a maido mashi da 'yarsa. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Usman Abdullahi ya yi ƙarin haske a wani taron manema labarai. Abin da muka sani shine shi baban yarinya Isyaku Tanko ya kawo mana kara a rubuce akan cewa akwai Jamilu Lawal ya ɗauke masa yarinya ya kawo kara a rubuce muka ba da umarni akan cid su shiga cikin maganan a yi bincike saboda a tattace menene gaskiyan wannan karan suna yayatawa cewa an aure ta ita to in ma an aure ta ita 'yan sanda ba su sani ba ba mu da masaniya ba ma kuma wurin saboda haka muna so al'umma na katsina da ma duk duniya su sani cewa 'yan sanda ba su da hannu a ciki wani jami'i da aka bayyana da malam isa ya karanta yarjejeniyar da aka ce an cimma a fada mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin usman allah taimake ku akwai takarda wadda aka rubuta a yau ranar talata 27 ga watan tara 2016 majalisar mai martaba sarkin katsina ta saurari koken da aka turo daga ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina game da muhawarar diyar isya kutanku wa wani kaza mai suna habiba wannan magana ta gabata a gaban kwamishinan 'yan sanda a bisa zargin cewa mahaifin yarinya yana zargin wani yaro mai suna jamilu ya ɓoye bashi ɗaya habiba ta tabbatar a gaban mai martaba sarki tare da 'yan majalisar su cewa wannan magana ba gaskiya a cikinta an ƙara tambayar ta cewa ko tana da ra'ayin komawa wurin mahaifinta da zama amma ta amsa cewa ba ta son komawa daga ƙarshe an yi maslaha cewa idan yarinya ta samu wanda take so da aure malam ashafa ya tabbatar da an yi dukkan abubuwan da suka wajaba domin a ɗaura mata aure yakubu salibawa shine lauyan da ke tsayawa iyayen habiba da suka shigar da kara a kotu domin neman a dawo musu da yasu abin da ya sa muka je kotu shine ya zamanto kotu ta iya fahimtar cewa yarinyar nan ƙaramar yarinya ce ba ta kai shekarun da ya isa a yi mata aure ba ai shekara sha hudu na biyu mu ƙara nuna ma kotu cewa mahaifinta yana da haƙƙi a kanta idan za a aurar da ita na ɗaya dole sai da izininsa tun da ƙarama yarinya ce ko mata balaga ta isa muna da al'ada yanda aka zayyana kuma aka sani dole ne zamanto yana da haƙƙi a kan 'yarsa ba wai a aurar da ita ba tare da sanin shi ba ba tare da izinin sa abin da muke so na gaba shine a ba da izinin cewa wannan aure ya haramta a dawo da yarinya ga iyayenta ta ci gaba da karatu To za mu iya cewa haƙar wannan shiri ta fara cimma ruwa na bin diddigin batun sace 'yan matan Chibok bayan samun labarin sakin 21 daga cikinsu a watan goma. hirarmu ta farko da shugaban kungiyar iyayen Yakubu Inkeki na nemi sanin yadda suka fara jin labarin sakin 'yan matan. Labarin yara nan mun fara ji a redo sai ni kamar ni ni da ni ne chairman na ga a screen aka faɗa cewa an yi rescue chibok girls 21 shine can kuma sai na fara ji a redo to shine na fara kira kenan daga wajen manya din kamar ita minista sai ta ce mini eh haka ne ta ce mun an samu 'ya'yan nan guda ashirin da ɗaya za a dawo da su abuja saboda haka nima ana neman attention nawa in nemi iyayen gaba ɗaya nan da kwana ɗaya biyu za a kira mu muje. to jim kaɗan bayan gana wasu da 'ya'yansu da yi hira da mahaifin comfort amos ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sako da kai da comfort ɗin nan lokacin da kuka ga juna me ta fara faɗa maka ko kuma kai mai ka gaya mata lokacin da na kauraye ta na ce yarta a sai har yanzu kuna nan da rai ne ai abin da bai sa zato zai sake ganki ba amma na ganki na godewa Allah shine ta ce baba ni ma bai san samani za mu kadu ba ni kuma na godewa Allah kuma mu gode ma federal government da suka kori suka ceto mu to malam Amos ta yaya ne aka zaɓi yan matan 21 da aka saki yadda ne tambaye ita an zabe su aka sake su sun tashi suka shiga layi wai ana da zikira ana da zikira aka yanka sai ita Allah ya sa ita mata shiga a ciki shi ne kace to dama mun nufi shi da daya sannan kuma banda muka zaba ya kai sauran ku koma daga bai kuma Allah ya zungun sake ku shi ne ita sai mana bayani kaɗan kenan daga cikin manyan batutuwa da shirin domin iyali ya mai da hankali a kai a wannan shekara mai karewa sai kuma shekara ta 2017 idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ganin nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2017 cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To kafin mai salama ga takaitattun labarai. Dalan Roof wanda ke fuskantar hukuncin kisa na kashe wasu mutane tara bakaken fata a wata cocin birnin Charleston da ke jihar Carolina ta kudu ya faɗa wa alkali cewa bai da niyan kiran kowane shaida kuma ba zai gabatar da wata hujja da ya aikata wannan ɗayan aiki ba idan an zo wajen yanke masa hukunci. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fidda sharuɗan da aka iya amfani da su wajen samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa kokarin da ake yi na ganin an sami kahuwar kasashen guda biyu a matsayin maganin matsalar abu ne da ke kara fuskantar babban cikas a cikin jawabin da kere yi na tsawon sa'a guda a ma'aikatar kasashen waje kere ya kare matakin da amurka ta dauka na kauracewa jefa kuri'a a zauren majalisar ɗinkin duniya lokacin taron kwamitin sulhu da ya la'anci isra'ila saboda ci gaba da gina wa yahudawa 'yan kaka gida a yankin falasɗinawa rahotanni daga kasar kenya sun ce ana ta samun karin mata da ke aikata laifukan ta'addanci a kasar an ba da misalin abin da ya faru a cikin watan satumban da ya gabata lokacin da wasu mata uku su kai wa caji ofis hari 'yan sanda a mombasa inda suka daba wa ɗaya daga cikin 'yan sandan wuka kana suka banka wa caji ofis ɗin wuta kafin a yi nasarar halbe su har lahira gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugaba barack obama na shirin kakabawa kasar rashi takunkumi a matsayin martani a kan shishigi da kuma satar bayanan da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban kasa amurka da aka yi a cikin watan da ya gabata jaridar washington post ta ce ana ta tafka muhawara a fadar white house din akan yadda za a gaggauta hukunta kasar ta rasha musamman ma ta hanyar amfani da dokar cikakken ikon shugaban kasa wanda shugaba barack obama ya sa wa hannu tun a shekarar ta gabata wannan dokar dai ta baiwa shugaban damar saka takunkumin tattalin arziki ga waɗanda aka samu da laifin kutse rahotanni da ke fitowa daga ankara babban birnin kasar turkiya sun ce turkiya da ƙasar rasha sun ci yarjejeniyar tsaye da yaƙi na kasashen biyu a masu sauraro sai kuma da hatsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki da nan kasa ba kasawa ba ne a halin yanzu kuwa jimai alici a madadin zauren abokan aiki nake cewa sai an jima.